Ƙungiyar Fulani makiyaya ta Miyati Allah ta nuna rashin amincewa da dokar da Majalisar Dokokin Jihar Benue a arewa ta tsakiyar Najeriya ta kaddamar da ta hana makiyaya kiwo a dazukan jihar in banda keɓantattun filaye da masu kiwo suka mallaka. Sakataren kungiyar Baba ma ya shaidawa manema labaru a Abuja cewa dokar za ta yi karan tsaye ga lamuran kiwo da zaman tare a yankin. Ganjarma ya kara da cewa dokar za ta datse hanyar burtalin shanu da ya ratsa ta jihar ta inda makiyaya ke bi su tafi kudancin kasar. Hakanan miyatti Allah na da matsayin dokar ta saba wa kundin tsarin mulkin Najeriya. Mun yi mamaki ya kawo mana matukar damuwa a kungiyance. Za mu ɗauki dukkan wani mataki na lumana da shari'a mu ga cewa wannan doka ba ta yi aiki ba dan in ka duba ita dokar kanta ta yi karo da tsari tsarin mulki na tarayya wanda ya ba wa kowane ɗan ƙasa dama ya tafi inda ya zaɓa ba tare da ya tsangwama wani ba in ka dubi dokan za ka ga kusan ɓangare ɗaya ne ya kawo wa bafulatani makiyayi matsi da damuwa dokoki ne wanda idan ka aiwatar da su maimakon gyara sai ya kawo barnar da ya fi gyara muna kiran duka hukuma da ta dace lalle a jawo hankalin gwamnatin jihar benue akan wannan doka da ta aiwatar don magance shi cikin gaggawa shine zai kawo mana kyakkyawan fahimta da maslaha a ƙasa ƙungiyar ta yaba wa jihar bayelsa da ta ware kadada dubu ɗaya da ɗari biyu don makiyaya da nuna takaicin yadda jihar benue da ke tsakiyar makiyaya da tarihin hulɗar kabilar tibi da fulani amma majalisar dokokin jihar ta kafa dokar the herdsmen are killed or were attacked. It was my people that were attacked. Nan gwamnan jihar Benue ne Samuel Otom ke kugawa kan wani hari da aka kai buruku a jihar da ya ce ba a kashe kowa ba sai mutanensa inda hakan bai shafi ran kowane makiyayi ba. This act is perpetuated by Ghana and his group. Da kisan zaki biyan gwamnan ya tsora alhakin ne kan wani dan ta'adda mai suna Ghana wanda ya ce ya daɗe yana zubar da jinin mutane ciki da sarakunan gargajiya har ma da kawunansa. Killed traditional rulers, killed his uncles, has been killing all over the place. Dokar ta hana kiwo ta tsara ɗaurin shekaru uku ga wanda ya keta ta hakanan za a ci tarar kowace saniya naira dubu ɗari nasura da malika murar amurka daga abuja najeriya